والذين هم لفروجهم حافظون kuma su ne waɗanda suke kiyaye al'aurarsu ta hanyar suturce ta da nesanta ta daga alfasha.